Galatiyawa Sura ta biyu Bayan shekara goma sha hudu da na sake koma Urshalima tare da Barnaba, na kuma ɗauki Titus, da umarnin wahayi na tafi, har na rattaba musu bishara da nake yi a cikin al'ummai, amma a keɓance a gaban waɗansu shugabannin ikkilisiya, kada himma da nake yi ko wadda na riga na yi, ta zamana ta banza ce, kai ko titus ma da yake a tare da ni ba a tilasta masa yin kaciya ba ko da yake shi ba heli ne maganar nan ta tashi saboda 'yan uwan ƙaryan nan ne da aka shigo da su a asirce waɗanda suka saɗaɗo su yi ganganan 'yancinmu da muke da shi ta wurin almasihu yesu don dai su sa mu bauta amma ko kaɗan ba mu sakar masu ba ko da taƙi. domin gaskiyar bishara ta zaune muku waɗanda kuma aka ɗauka a da a kan su wani abu ne ko su wane ne ai duk ɗaya ne a guna domin Allah baya tara ina dai gaya muku waɗannan da suke wani abu ne a da ba su ƙare ni da kome ba amma da suka ga an amince mini in yi wa marasa kaciya bishara kamar yadda aka amince wa Bitrus ya yi wa masu kaciya bishara, domin shi da ya aiki a zuciyar Bitrus ya sa shi manzo ga masu kaciya, shi ne kuma ya aiki a zuciyata, ya sa ni manzo ga al'ummai. Sai Yakubu da Kefas da Yahaya su da suke shahararrun ginshikan ikkilisiya da suka ga alherin da Allah ya yi mini sai suka karɓe mu ni da Barnaba hannu biyu biyu domin mu mu je wurin al'ummai su kuwa gun masu kaciya. sai dai kuma suna so mu tuna matalauta, wannan kuwa ko dama ina da himmar yi kwarai. Amma da Kefas ya zo Antakiya, sai na tsaya masa fuska da fuska don laifinsa a fili yake, don kafin waɗansu zo daga wurin Yakubu, yakan ci abinci da al'ummai, amma da suka zo, ya janye jiki ya ware kansa, yana tsoron ɗarikar masu kaciyar nan. haka ma sauran Yahudawa masu bi suka nuna fuska biyu kamarsa, ko da Barnaba ma sai da suka ciwo kansa da munafuncinsu. Amma da na dai ba sa bin gaskiyar bishara sosai na cewa kefas a gaban idon kowa, kai da kake ba Yahude, in ka bi al'adar al'ummai ba ta Yahudawa ba, yaya kake tilasta wa al'ummai su bi al'adar Yahudawa? Mu da aka haifa Yahudawa. ba al'ummai masu zunubi ba da yake mun sani mutum baya samun kuɓuta ga Allah ta wurin bin shari'a sai dai ta wurin gaskatawa ga Yesu almasihu kaɗai. mu ma mun gaskata da almasihu Yesu domin mu samu kuɓuta ga Allah ta wurin gaskiya ga almasihu ba ta wurin bin shari'a ba don ba ɗan adam ɗin da zai sami kuɓuta ga Allah ta hanyar bin shari'a in kuwa ya zamana sa'ad da muke neman kuɓuta ga Allah ta wurin almasihu an tarar har mu kanmu ma masu zunubi ne, ashe almasihu yana hidimar zunubi ne? A'a, ko kusa. Amma in na sake ginin abin da da na rushe, na tabbata mai laifi kenan. Gama ni taurin shari'a, matacce ne ga shari'a, domin in rayu ga Allah. An gicciye ni tare da almasihu, yanzu ba ni ne kuma nake a raye ba, almasihu ne yake a raye a cikina. rayuwar nan kuma da nake yi ta jiki rayuwa ce ta wurin ban gaskiya ga ɗan Allah, wanda ya ƙaunace ni har ya ba da kansa domina. Ba na tozarta alherin Allah, don da ta wurin bin shari'a ake samun adalcin Allah, ashe da almasihu ya mutu a banza kenan.